tsaka mai wuya. Na Allah ne ya kawo min shine sala amma ku magana da kuke yi ta kan cewa shi ne Buhari kai akwai wanda suke furta cewa in ba dan Buhari ba ma ba Najeriya kaga wannan sako suke yi in wani wanda yake matashi ya sauya sheka a kasan nan daga bayan Buhari yana tare da irin su Buba Galadima irin su Sanata Rabiu Musa Kwankwaso su suke harzuka ku da zummar cewar ku bar bayan tsohon nan Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu duk a sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau muke so mu shiga wani sabon babi na dangantaka alaka shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da matasan wannan kasar watakila za ku tuna kura da ta tashi can kwanakin baya a sanadin kalamin da aka ce shi shugaban ya yi a London inda aka ce ya ce wai su matasa ɗin ci mazaune ne. kalamin kuma wanda ya haifar da sabani tsakanin su matasan 'yan gani kashe nan shi buharin da matasan da ke cikin jam'iyyar apc kam amma kuma suna bin wasu masu sha'awar sanyin takarar kujerar shugabancin kasa a zaɓe mai zuwa akan haka ne wakilinmu na abuja nasiru adamu alhikaya ya zauna mana da irin waɗannan matasan a abuja ina ga za mu fara wannan shiri kamar haka masu sauraro ina nan abuja inda na gamu da wasu matasa guda biyu waɗanda na samu suna muhawara kan ba da goyon baya ga shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya ayyana cewa zai nemi takarar ta zarce a 2019 ɗaya daga matasan sunansa buhari yunusa kumuriya barka da shigowa wannan zaure awa barka da yawa alhaji nasiru to sai kuma ya'u yakubu yobe barka da shigowa wannan zaure barka ka da alhaji nasiru to na ji matasan nan suna muhawara ne wanda kuma ina ganin muhawarar nan eh, za ta dace da wannan shiri na tsaka mai wuya buhari me kake cewa ne kan goyon bayan takwaranka a 2019 to alhamdulillah gaskiya game da goyon bayan shugaban ƙasa a bara daga cikin waɗanda za su mara masa baya a kan ya nemi zaɓe a 2019 a dalili na kuwa dukkanin wani alkawari da aka yi mana a wancan lokaci babu guda biyu wanda aka cika mana shi daga lokacin da aka hau wannan mulki zuwa yanzu ka kuwa ko kasuwa ana yi da riba ne amma ko za ka faɗi ko ɗaya ko biyu cikin alkawarin da kake magana to a matsayina na matashi na najeriya a wannan gwamnati ta zo ban ga ta wata hanyar ta kai wadda za a ce an tallafa wa rayuwata ko an tallafa mun yadda zan samu karatu ko an tallafa mun yadda zan samu aikin yi ko an tallafa mun yadda zan samu sana'ar dogaro ga kai babu ita kuma wannan na ɗaya daga cikin alkawarin shugaba muhammadu buhari ga matasan najeriya yau yakubu yobe eh, kai me kake faɗa ne me zaka ce kan abin da buhari ya faɗa to alhamdulillah ni ai a matsayina na yau yakubu yobe ina kallon ba gudu ba ja da baya shugaban ƙasa ai kamar an yi zaɓe ma an gama kuma matasan najeriya ina goyon ina da tabbacin muna tare da shugaban ƙasan najeriya sakamakon duk alkawaran da shi shugaban ƙasar najeriya ya yi mana kusan zan ce ya yi mana alkawara ne in matasan najeriya za su yi la'akari da a lokacin yakin neman zaɓen shugaban ƙasar nan ya yi alkawarin yaƙi da cin hanci ya yi alkawarin inganta tsaro ya yi alkawari kan bunƙasa harkar noma da samar wa matasan nan aikin yi to alhamdulillah ko haufi kai ko fargaba ni fa ko dar a jikina ba na jin cewar shugaban ƙasar nan ma bai cika alkawaran nan ba saboda in ka duba a bangaren tsaro an samu cikakken tsaro a ƙasar nan sannan in ka dawo maganan samar wa matasa aikin yi abu ne wanda yanzu haka gashi nan ana ta samar wa matasan nan aikin yi sakamakon ga hanyar da shugaban ƙasar nan ya fito da ita ta 'yan wannan abu ne wanda matashi duk wani matashin da yake ya tabbatar da ya yi karatun to yana daga cikin in ya zo da kwalinsa in ka ga baka same ta ba to a jihar ka ne gwamnan ka yi maka sama da faɗi amma yau in ka duba kwanan nan ma shugaban ya ce a yi kusan kashi 60 cikin ɗari na matasa irin ku kenan kusan yan ƙasar da shekara talatin ne ma za a ce wasu kuma kukan zauna ne yawanci kuna jiran kawai Eh, baku da gwamnati bulus <laughs> wannan magana ta gama ai ka sake abun nan ne wannan magana tabbas ya faɗi cewar matasan najeriya kashi 60 cikin 100 ci ma zaune ne ba ku su kuma da aikin yi to in aka duba maganar shugaban ƙasar nan matasan najeriya 100 cikin 60 cikin su waye suka sanya matasan najeriya 60 cikin ɗarin nan suka zama ba su da aikin yi su waye su waye in shi buhari zai faɗi gaskiya ya faɗa su waye a to ai kai yanzu muna yuke tattaunawa da kai ana eh, ra'ayinka muke ai duk da dai ra'ayina kafin in dora ai tambaya ne masa suwa suka dora matasan najeriya 60 cikin 100 suka zama cima zaune suka kashe zuciyarsu suka koma ba su da sana'an yi sai barace barace da kwanciya gidan yan siyasa suwa suka buɗa musu wannan kofar. Wari Yunus kuma da kana da martani kan wannan abin da ya faɗa. Eh bari in ku fara da kan maganar da ifara yi ta kan cewa harkar tsaro an samu harkar tsaro a ƙasa. Eh tabbas na yadda da an samu ɗan sauki sauki akan abubuwan da suke faruwa akan harkar tsaro a ƙasar nan. na yadda an samu sauki amma abin nan fa har yanzu bai ƙare ba. a sannan kuma ni na imani da Allah na san wani iftala'i ne isa ko mana a wannan lokaci kuma Allah ka mana sauƙinsa ba wai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba a dalili na anan shine a lokacin da ya anshi wannan mulki inda masa ce inda dabararsa ce ya taɓa cewa dukkanin wani shinge da yake ƙasar nan a janye shi ana janyewa hare-hare ƙara zafafa a ƙasar nan kaga wannan ya nuna cewa inda hikimarsa ce da wannan abu bai zo ba a ni ana fahimtar wannan abu magana ta tsaro da ake ta tayi ba wani abu da ake magana sa su suke magana 'yan Buhariya nan face su dinga maka magana tsaro tsaro tsaro to tsaron nan dai mun san allah ne ya jarabce mu da wani abu kuma Allah ya kawo mana sauƙinsa. Mun gode wa Allah game da wannan abu da Allah ya kawo mana sauƙin wannan lamari. Amma kuma bar magana cewa Muhammadu Buhari. Na yadda Allah ne ya kawo mun sauƙin wannan abu. Na yadda Allah ne ya kawo mun ne sala amma ku magana da kuke yi ta kan cewa shi ne Buhari kai akwai wanda suke furta cewa in ba dan Buhari ba ma ba Najeriya kaga wannan sako suke yi inda ba dan eh? zuwan gwamnatin Buhari ba in ba ka hor gwamnatin APC in ba ka hor gwamnatin APC a kasan nan ba da yanzu ba da yanzu mu kanmu ba mu ba tabbata ba ma Najeriya. Kaga wannan ya kamata su sani cewa ya kamata ku gane cewa Allah shi ke da komai shi ke iko akan komai shi ke kawo bawa abu shi ke yayi wa bawa abu. Don haka magana cewa in ba Buhari a ƙasa da tuni Najeriya ta zama tarihi wannan kuskure ne ya kamata ku tuba wa Allah akan wayannan kalamai da kuke yi ka tuna cewar a baya a baya a baya me kuka yi me muka yi mun dukufa ne da cewar zuwan Buhari na in alkhairi ne Allah tabbatar Allah ba wa Buhari mulkin kasar nan to mu wannan addu'an da muka yi na cewar in Buhari a kasar nan babu dan ɗarika ko kuma babu wata aƙida a ƙasar nan na addini ko wata kungiya da ba a tsaya ka'un da na'un wajen alkunut ba da rai ba rana cewar Allah ba wa Buhari kasan nan ba kun san wannan sannan kana da masaniyar cewa tsaron nan da kake magana mu mun yadda tsaro ya inganta a kasan nan sakamakon ya ubari mu hukuma don ka shigo lokaci ina tambayar shi Buhari Nusa da Buhari me ya faru ne don ba zan manta ba 2015 ka biyo ta ofishin nan na muryar Amurka kan hanyar ka ta zuwa sayo kati na marawa shugaba buhari baya irin wannan sauya ra'ayin naka zai bada mamaki fa a allah hakika wancan lokaci ta kowace hanya mun yi gwagwarmaya ganin cewa wannan shugaba allah ya yi masa shugabancin ƙasan nan ta hanyar kafafen yada labarai duk wanda ike ji na ba irin gwagwarmayar da ba mu yi wurin ganin cewa mun mara wannan shugaba baya akan Allah ya bashi ƙasar nan ba ta hanyar zuwa miyiz kamfe ta hanyar zuwa musai kati mu tura ina ganin a ma nasiru a tabbas a kan magana da ka faɗa na kan cewa wancan lokaci na biyo ta wannan hanya muna da masaniya muna da akwai iyayen gidanku da suke dora ku a kan wannan katin da kuka saya na naira 100 kuke mana gori ai su ma karanta mana to ku kada suna da babban matsala an sun ga an dauko magana da za a fahimtar da abu ba za su baka dama ka yi abin da zaka fahimta da zaka kawo ba za su hayaniya ce hayaniya ce ai magana ce ka saurara ka saurara ka saurara a yi bayani wanda zaka fahimta in fahimta yawwa ba magana hayaniya ba ce ai ba an ce maka hayaniya ba ba hayaniya ba ce abu ne wanda ba boye ya ba mun aka tambaye ka ina baka dama idan aka tambaye ka ina yin shugaban da haka haɗin kai an fito mana da wani hanya na tallafa shugaban kasar nan ta hanyar talakawa ana ansan ɗari hamsin a hannun matasa su waye suka nakasta wannan tafiyan mai gidanku waye mai gidanku ka ce mini injiniya Baga ladima shine wanda kuke wannan abu da shi yanzu kawun da nan duk wani wanda yake matashi ya sauya sheka a kasan nan daga bayan buhari yana tare da irin su buba ladima irin su sanata rabiu musa konkoso su suke harzuka ku da zummar cewar ku bar bayan tsofon nan su sun iya bai yi bane me ba mu ji ba buba galadima a kasar nan ya fito ya nuna mana cewar shi bai iya ba wannan maganar naka ba gaskiya bane ba gaskiya bane wannan maganar taka a ina so in yi magana akan tambayar da kai mun sannan kuma in biyo baya game da waɗannan kalamai da ya yi duk da ni ba ni da wani mutum wanda nake gidansa a siyasance ni ina zaman kaina ne saboda haka dukkan wani wanda na ga mutum ya yi daidai in yaba masa dukkan wani mutum wanda na ga ya yi kuskure ba ne wani abu nake nema a gurinsa ba ina da sana'a ta yi kuma ina samun abin da asiri na zai rufu don haka ina da yancin kaina ina da dama dukkan wani shugaba wanda na gaya ko ta hanya in kalubalance shi amma kana da masaniyar Buhari Nusa Kumriya kana tare da Ya'u Yakubu Yobe wanda ka sani kana da tabbacin cewar shi Ya'u Yakubu Yobe shi ma ba lalatacce ne, mutum ne mai neman na kansa wanda bai dogara da dan siyasa ya dauki tarosisi ya bashi ba To a gaishe ku to bari mu tsaya nan sai makon gobe Allah kai mu mu zo mu ci gaba da maganar sai da wato katin tallafa wa kungiyar magoya bayan Buhari za ta kunna kai haɗe da bambancin ra'ayinsu akan nasara ko akasinta da aka samu a harkokin tsaro musamman arewa maso gabacin Najeriya. zai muna godiya ga shi wakilin namu Nasiru Adamu Lekai da kuma bakin nasa Buhari Yunusa Kuma da Ya'o Yakubu Yobe a madadinsu kuma duka ni ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington DC. Mun ba lafiya sai an jima.